والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد أكبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kamu yau sha takwas ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu talatin da takwas kuma sha uku ga watan shida miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam al-qayyim rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma wannan shine majalisin mu na ɗaya kuma tafsirinmu yana gudana ne a cikin suratul ma'ida za mu tashi aya ta ɗari da goma Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya taimake mu ya sa alkur'ani ya zama hujja a gare mu Allah ta'ala ya ce qala Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يمن بياني أكم yadda zai tayar da manzanni yi musu tambaya kuma mun je amsar da manzannin Allah za su bada da kuma mai mecece manufar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala zai yi musu tambaya a ayar da ta gabata wasu daga cin malaman tasiri suka ce wannan aya da ke gabanmu ci gaban bayanin abubuwan da za su gudana ne na tattaunawar da Allah ta'ala yake da manzanninsa a filin tashin alkiyama wasu kuma suka ce a'a wannan abin ya faru ne a barzakh tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da annabi Isa alaihi salam domin annabawan Allah madaukakin sarki suna rayuwa rayuwar da ake ce mata alhayatul barzakhiyya mai hikima yana cewa al'anbiya'u jami'uhum ahya'u lamma atal baital muqaddas ja'u kana al-imam wa kulluhum ma'muma ce duk annabawan Allah na da rai wannan aqida ahlus sunna wal jama'a kenan suna rayuwa rayuwa ta barzakh in Allah ta'ala ya karɓi ransu to suna yana ɗauke su ya kai su wajensa a matsayin sakamako da darajanta su da ɗaukaka matsayinsu wasu suka ce a nan ne Allah ta'ala zai yi wannan magana ko yake maganar da annabi isa alaihi salam wasu kuma suka ce a filin tashin alkiyama Allah ta'ala ce id qala Allah a lokacin da Allah ta'ala ya ce ya isa ibna maryam ya kai isa ɗan maryamu udkur ni'mati alaika ka tuna ni'imar da na maka wa ala walidatika da kuma ni'imar da na mahaifiyarka id ayyatuka bi ruhil qudus a lokacin da na karfafe ka da ruhi mai tsarki tukallimun nasa fil mahdi kana magana da mutane fil mahdi a lokacin da kake cikin tsumman goyo wa kahla sannan kuma da lokacin da ka zama matashin dattijo wa id allamtuka kitaba, ka tuna kuma lokacin da na sanar da kai littafai wal hikmata da kuma hikima wat tawrata kuma na sanar da kai at-taura wal injila kuma na sanar da kai injila wa id takhluqu min at-tin ka tuno lokacin da kake kirkira daga yumbu ka hay'ati at-tayri kaman irin siffa ta tsuntsu bi izni da izinina fatan fiha sai ka hura kai huri a cikin wannan surar ta tsuntsu fatakunu tsairan bi izni sai wannan surar ta tsuntsu ta zama tsuntsun gaske bi izni da kuma izini na kake yin wannan wa tubri'ul akmaha sannan kana warkar da makahu wal abrafa da wanda yake da ciwo na kuturta bi izni da izini na kake wannan wa istukhrijul mauta bi izni ka tuno lokacin da kake fitar da matattu da izini na ka sa musu rai wa iz kafattu bani isra'ila anka sannan ka tuno lokacin da na katange banu isra'il daga ka. lokacin da suka zo za su kashe ka tahum bil bayyinati a lokacin da ka zo musu da hujjoji masu ƙarfi faqala alladhina kafaru minhum sai kafirai daga cikin su suka ce in hada illa sihrun mubin wannan ba wani abu bane face tsafi bayyane. wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ya tattara ni'imomin da ya ma annabi Isa alaihi salam annabin da yake kusa da annabin ƙarshe a cikin banu Isra'il wasu malamai suna ganin shine annabin ƙarshe wasu kuma suna ganin akwai wasu annabawan da suka zo bayansa amma dai mursali manzo to shine karshe a cikin banu isra'il Allah ta'ala ya ce itqala Allah a lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce wannan lokacin malaman tafsiri suka ce ko dai kamar yadda muka faɗi Allah ta'ala zai tuna masa wannan ne a filin tashin alkiyama wasu kuma suka ce a'a a rayuwar da Allah ta'ala ya sa annabi Isa alaihi salam yake yi kafin kiyama ta tashi a lokacin ne Allah madaukakin sarki yake masa waɗannan bayanan al-imam rahmatullahi alayhi yace Allah ya tuno masa waɗannan ni'imomin ne shiku yashku'ahu domin ya gode ma Allah to kaga al-imam kamar ya tafi a matsayin cewa a rayuwar barzahu da annabi Isa yake yi a lokacin Allah ta'ala yake masa waɗannan bayanan ya Isa na Maryam Allah ya ce ya kai Isa ɗan Maryamu aka danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa domin ba shi da mahaifi wannan wata aya ce da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu labari yadda ya halicci annabi Isa alaihi salam ba tare da baba ba malamai suna cewa halittun Allah subhanahu wa ta'ala kamar haka ne akwai wanda Allah ya halicce shi ba uwa ba uba Shi ne babanmu annabi Adam alaihi salam sai wanda Allah ta'ala ya halicce shi da uba amma ba uwa matarsa حواء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أي وخلق من النفس الواحدة زوج النفس الواحدة ألا يحل التام والنزيف وراء ما ترسى ذاك تكنسى إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمها كسرتها Allah annabi sama ya ce Allah ta'ala ya halicci mace daga ƙashin awaza kuma mafi karkacewar ƙashin awaza wanda yake sama to na saman anan aka halicci ta annabi Adam alaihi salam wato Hawwa sai ya zama kamar shi annabi Adam alaihi salam din shine babanta tunda daga cikin sa aka tsago ta sai kuma waɗanda Allah wadda Allah ya halitta ya uwa amma ba uba shine annabi Isa alaihi salam sai kuma mu waɗanda Allah ya halice mu da uwa da uba wannan su ne ajnas ko asnaf kalolin halittar Allah subhanahu wa ta'ala guda uku da yamma mutane to shi yasa sai ake ce masa ibn maryam isa ibn sunansa isa mamarsa kuma ita ce maryam a cikin haihuwarta ita ma akwai abubuwan ban mamaki da suka afku a haihuwarta da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya rene ta da kuma yadda rayuwarta ta taso Allah ta'ala ya ce masa udkur ni'mati alayka ka tuna ni'imar da na maka tabbas na maka ni'imomi da yawa daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya ma annabi Isa alaihi salam annahu khalaqahu min ummin bila abi ni'ima ce wannan Allah ta'ala ya halicce shi daga uwa ba uba ta hanyar aiko mala'ika jibrilu alaihi salam ya huri a cikin mahaifiyarsa wadkun fil kitabi maryama إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأحب لك غلاما زكيا هاغنيكو الله تعالى يتيما ملائكة جبريل يفقى متى bayan ya zo ya huri a zaninta ko a rigarta ina neman tsari ni ba lalatacciya ba ce ya za ka zo min haka kuma wajen da ba a tsammani cewa wani namiji zai iya zuwa ba inda take a masallacin baitin maqdis mala'ika ya faɗa mata ya ce ni manzan Allah ne zuwa gare idan in miki kyautar ɗa ne tsarki قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا يا ذا أعتي إن زما إنا دا ni ba karuwa ba kuma wani dan adam bai wani namiji bai taba takata ba ba namijin da ya taba saduwa da ni kuma ni ba karuwa ba ce kun ga wannan kenan to shine sai ya bata amsa ya ce kadaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin ولنجعله آية wa ورحمة minna? وكان أمرا مقضيا قال أي قال الملك المرسل إليها ملائكا دعك عيكوش وجنتا سيتي متى كذلك قال ربك إرن يد نفعنا لك إنم شوى نازوني دم مكي كوتتا من أركي to haka ubangijinki ya إسد وحيني da wahayi na yi haka ubangijinki ya kuma Allah zai yi haka ne domin wannan mai sauƙi ne a wajen Allah kuma Allah zai yi haka ne domin wannan ɗan ya zama mu'jiza ya zama alama ta gane cewa Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai shi yasa gashi ya halicci mutum ba tare da uba ba ga kuma uwarsa kuma an tabbatar da cewa ita ba kilaki bace ba ta aikin banza malaman tafsiri suka ce gabaki ɗaya a cikin littafan waɗanda suka gabace mu babu bayanin yadda aka halicci annabi isa alaihi sai a cikin alƙur'ani wannan ke tabbatar da mu'jiza alƙur'ani cewa littafi ne daga Allah bayanin yadda aka samar da annabi isa alaihi salam tiryan tiryan in ka ɗauki riwayoyin da suke cikin new testament injila da take hannun kiristoci yanzu hudu ne da kwashe-kwashe da tufka da warwara a game da ya aka halicci annabi isa alaihi salam hudu ne ka ja na fadin akwai wani yusuf akwai wani waye wai shine mijinta ko labarin dai ba za ka iya ganewa ba ko babban fasto ke bada ba ba gaci ma bai gane ba wanda kuma yake ma bayanin ba za su gane to kai da baka ciki ma ai kai ne aula da kaka gane amma ka gane tunda qur'ani ya ce ƙarya ne wannan labarin ƙungiyoyi guda biyu suka ɓata zuwa uku a game da annabi isa alaihi salam ƙungiya ta farko yahudawa sun ɓata asalin ya aka halicci annabi isa alaihi salam a wajen sa annabi isa ɗan karuwa ne wal billah kiristoci su kuma sai suka ba shi wani matsayi suka yi saɓani kala-kalan saɓani wasu su ce ahadul aqani misalasa shi ɗayan alloli uku ne wasu su ce a ɗan Allah ne wasu su ce shi ne ma Allah sai kuma waɗanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci mu'tazila wanda su ba su yadda da annabi isa zai dawo ba ba sun ce ba su yadda da yadda aka halicce shi ba ne su ba su yadda da zai dawo ba ne duk hadisan da suke bayani kan annabi isa zai dawo mu'tazila sun karyata su ba su yadda da su ba hadisan da suke cin tsaye bukhari da muslim kun ga waɗannan su ne ƙungiyoyin guda biyu to na farko kenan ni'ima ta farko da Allah madaukakin sarki ya ma'annabi Isa alaihi salam wa ala walidatik sannan Allah ya ma mahaifiyarka ni'ima farko da Allah ta'ala ya mata ya zabe ta ta zama waliyyarsa kullama dakhala alaiha zakariya al waje da 'inda harizqa Ƙala ya maryam anna laki hada qalat huwa min 'indillah inna Allah ya rubu man yasha bi ghairi hisab annabi zakariya da ke kula da ita kullun yazo zo wajenta sai ya ga abinci malaman tafsiri suka ce da malaman tarihi in yazo a lokacin da ake zafi lokacin bazara sai ya sai ya tarar da abincin hunturu wanda ba a samun shi a ƙasar a yankin amma sai ya zo ya gani tare da ita a lokacin da ake hunturu sai ya zo ya tarar da abincin bazara a tare da ita can na laki haza, wai daga ina kike samun wannan ta ce huwa min indillah daga Allah inna Allah ya yarzuqu man ya yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba ba tare da lissafi ba ya ta baka to Allah ya mama annabi Isa alaihi salam ni'ima sannan ni'imar da ya mata ta biyu ya sanya ita za ta haifi annabi isa alaihi salam ni'ima ce wannan babba ita ce ta zama mahaifiyar annabi isa ga sunanta an kallada shi annan da sarmai da ya tashi faɗin sunayen mata masu daraja ya ce kamula minar rijali kashiru wama kamula laminar nisa'i illa ƙalilatu. a maza an samu waɗanda suka cika suka basi. an samu manzanni a cikin maza an samu annaba a cikin maza siddiqai a cikin maza waliyai a cikin maza shuhada da yawa a cikin maza amma wa ma kamula minan nisa illa qalilatu amma waɗanda suka cika a cikin mata ɗan kaɗan ne ne matsalar ta ku kaɗan ne manzon sama sai ya lissafa su yace khadijatu bintu khuwailid wa fatimatu bint muhammad wa asiya zawju fir'auna sannan wa maryamu bint imrana sai ya ce wa fadlu aisha ta ala sa'irin nisa'i ka fadlu tari da ala sa'irin ba matan da suka cika suka batsi suka daraja su ta kai a wajen Allah kaɗan ne ta farko ita ce Khadija matar sama ta farko wannan tana cin matan da suka cika a wajen Allah sannan Fatima bintu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan sai na na Fatima diyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan ta ukun su Asiya matar Fir'aun sannan ta hudun ita ce Maryamu bintu Imran sai manzon mai ce amma kaga falalan na na Aisha akan sauran mata kamar falalar wani abinci ne da balarabe yake ce masari asari waina a haɗa ta da nama to ita ce balarabe yake ce ma asari Me hikima yana cewa idamal khubzu ta'dimuhu bi lahmin fa ka amanatullahi saridu yace izamal khubzu ta'dimuhu bi lahmin idan ka samu waina ko kek ka hada da nama to fa zaka amanatul lahi tari yace wannan shi ake ce masari sai wani ya zo fasara tari da yace tuwo ba tuwo bane in kai ka ce tuwo shine abincin da yafi maka to ba laifi bane in ka fasara tari da tuwo tari shine abincin da balarabe ya fi ya fi girmamawa idan ya bako ya ka masa tari to ya gama girmama shi to kai ma in tuwo ne in ma me zai ka fassara shi da haka to manzo sai mai ce falalan na Na'isha isha akan sauran mata kaman falalar abincin sarid ne akan sauran abinci to sai wasu malamai suka ce banda hudin can ko ko duka mata ake nufi saboda lafazin sa'ir anan zai iya daukar hadda waɗancan hudin zai iya daukar kuma banda hudin nan da aka lissafa su sun fi ta daraja wannan khilafun bainal ulama'i eh. wal kullin darajatun mimma amil kowa na da darajar shi to kaga kaga kaga Allah ta'ala fifi ya ya matsayin matsayinta ya mata ni'ima to shine sai Allah ta'ala ce in ayyatuka bi ruhil qudus a lokacin da na karfafe ka da ruhul qudus me ruhul qudus ruhi mai darki wasu malaman tafsir suka ce ai ayyat ayyatuka bi jibrila a lokacin da na karfafe ka da mala'ika jibrila alaihi salam in za ka yi tafiya yana tare da kai din da annabi isa alaihi salam zai tafi mala'ika jibril alaihi yana tare da shi wasu kuma suka ce iz ayyatuka bi ruhil suka ce ruhul Kudus da ake nufi anan alwahyu a lokacin da na karfafe ka da wahayi na maka wahayi waɗannan tafsiran guda biyu suna da ƙarfi lafazin ar a cikin alkur'ani ya zo da duk waɗannan ma'anoni ya zo da ma'anar mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo da ma'anar wahayi tukallimu nasa fil mahdi kana magana da mutane fil mahadi tun kana ɗan jinjiri a tsumman goyo ne al mahad hadisun bukhari akwai hadisai da yawa amma imam bukhari ya ruwaito shi manzo Allah sun ya ce ma kallama fil mahdi illa talatatu ba waɗanda suka yi magana a tsumman goyo sai uku amma akwai wasu ba su wasu hadisan sun zo da su amma dai wannan hadisin yana keɓance waɗannan guda uku na farkon su shine Isa ibn Maryam annabi Isa alaihi salam tun yana dan gari ha min tahtiha alla tahdani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ha wasu malamai suka ce ha nan mala'ika jibrilu ya kira ta min tahtiha daga ƙasa wasu kuma suka ce annabi Isa ne kuma maganar ta fi ƙarfi فناداها أي فناداها عيسى من تحتها وقد ولدته أو أنجبته ta haife shi yana karkashi kafin a ɗauko shi irin yadda ake haihuwar yaro ya faɗo kenan kawai sai ya kira ta a kasanta Allah tahdani kaki shiga damuwa qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya hakika ubangijinki a karkashin ki dinnan ya sanya ya halitta miki wani sariya nuna babban mutum shine sariya wasu kuma suka ce kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya Allah subhanahu wataala ya sanya miki wani kogi wani tafki a kasan ki. duba yanzu zaki ga ruwa a kasa duk malaman tafsiri sun yi wannan fassara saboda haka a fassara ta biyu fa kuli washrabi ga kututturan dabino wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati ki kirkiza kututturan dabino tasaqat alayki ko tasaqat alayki utaban janiyya ‘ya'yan dabino ɗanyu za su faɗo ciki, fakuli wace rabi, ci wannan dabinan, wace rabi, sannan kuma ki sha daga wannan ruwa da ke ki. ta ga sari, sari al'insanu al'azi shi ne assari, assari al'annaha, ana fassara asari da matsayin ruwa, tafki, kogi, sannan assari al'insanu al'azi babban mutum. kun gani fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan fa quli inni nazartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya fa'atat bihi qaumaha tahmilu قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا شي مريم كن زود وانا ابو ممونة يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية يا كي اقوى هارون baban ki fa ba mutumin banza bane sannan ki ba kago ba bace fa asharat ilayhi sai ta nuna shi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya ya zami magana da wanda yake jindiri a ƙarƙashin a cikin tsimman goyo qala inni abdullah ce ni bawan Allah to kaga tukallimu an-nasa fil mahdi sannan wa kahalan sannan Allah ta'ala ya baka izini kai magana a lokacin da ka zama matashin dattijo malamai sun yi sabani wa ake ce ma alkahalu wasu suka ce alkahalu ana fara kiran mutum ne da alkahalu daga shekara talatin wasu kuma suka ce talatin da biyar ƙauli raji talatin da biyar ne albamin jauzi a cikin littafin sa tambihun na'imil gam wani dan karamin littafin sa ne da ya rubuta akan matakan rayuwar dan adam da abubuwan da ya kamata ɗan adam ya aiwatar a rayuwarsa a kowane mataki tun daga haihuwarsa har zuwa mutuwar ya kasa matakan rayuwar ɗan adam zuwa gida biyar to daga ciki akwai marhalatul kuhula akwai mausimul kuhula lokacin da mutum yake matashin dattijo ba za ka kira shi a matsayin dattijo ba ba yi da furfura sannan kuma ka ce mishi yaro ka rena shi sai dai irin 'yan shekara saba'in tamanin nan sai su kalle sai ce 'yan samari su ma suna ɗanyi ne a matsayin tsokana to shi ne ake ce mishi alkahalu matakinsa alkuhula to a wannan lokacin hadisi ya tabbata cewa annabi isa alaihi salam shekarun shi talatin allah ya ɗauke shi da biyar so da ka zai dawo ya yi shekaru biyar lokacin da allah maɗaukacin sarki ya ga damar ya dawo kuma zai dawo imanin ahalus sunna wal jama'a annabi isa zai dawo kuma wajibi ne mutum ya yi da wannan to shine ne Allah ta'ala ya ce kana ma mutane magana الشيخ محمد بن الشيخ bin nasir بن ناصر السعدي a cikin tafsirinsa yake cewa maganar da ake nufi nan ba magana kawai ta ga magari ba a'a magana ta ilimi magana ta annabta To tukallimu nata fil mahdi kana magana da ya da mutane kana cikin tsumman goyo wannan mu'jiza ce amma wa mutum yana matashi datti da ya magana abun ban mamaki ne ai tukallimun nasa fil mahdi mu'jiza kenan amma wa kahlan tukallimuhum bi kalamin nubuwa haythu sirta kahla a lokacin da ka zama matashin dattijo ka kai shekara talatin da biyar ka fara musu magana annabta kana musu magana ta annabta daga cikin nimomin da na maka wa iz allamtuka alkitaba ya isa ka tuna lokacin da na karantar da kai alkitab alkitab malamai suka ce alkitab nan abinda ake nufi da shi yashmalul kutuba sabiqata ya kunshi duk littafan da aka saukar kafin sa Allah ya sanar da shi duk littafan da Allah ya saukar kafin Annabi Isa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya karantar da shi wa khususan at-taura musamman ma at-taura musamman attaura taura fa innahu min a'lami anbiya'i bani isra'ila ba'da musa biha a cikin annabawan da aka yi na banu isra'il ba wanda ya kai annabi isa bayan annabi musa fahimta at-taura taura littafi ne da ya kama da alqur'ani in na ce ya kama da alqur'ani a babin hukunce hukunci at-taura akwai hukunce hukunce a ciki wa katabna alaihim fiha ai fi at Annan anna an-nafs bin Attaura littafi ne na hukunci yadda qur'ani yake littafin hukunce hukunce akwai hukuncin kaza akwai hukuncin kaza haka littafin attaura taura yake sabanin littafin injila kitabu mawa'iza wa akhlaqi shi littafi ne kawai na wa'azi shi yasa kiristoci ba su da hukunce hukunce in ka ji ana magana a tsaye da shari'ar musulunci kiristoci suna rigima to da goma sha biyu suke ba da biyu ba da goma sha biyu ka ƙara goma goma sha biyu suke saboda ba su da shi ne ba su da shi ne hasadul fata yanalu sa'ayahu sun yi hasada da mu ne saboda ba su kai matsayinmu mu ba iri hasana'i liwaci ha hasadan wa hula innahu mimu. kishiyoyin kyakkyawa ne kyakkyawa wata kishiyoyinta ita kyakkyawa ce sai kishiyoyinta suka ce ai mummuna ce ita sai ka damu sai ta damu hasadul fata in lam yanalu sa'yahu fal qawmu ada'un lahu wa khusumu كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وحقدا إنه لدميم suna hasada da ita suka ce mafuskar ta wai mummuna ce ita shi yasa ba su da shari'a kitabu mawa'iza wa akhlaqin al-injil injila littafi ne na wa'azi wa'azo za zani shi yasa ka ga irin su al-imam wahab ibn munabbih masani ne na littafan at-taura da injila Za ka ga maganganun wa'azi sun fi yawa a cikin maganganunsa. sa wahab ibn munabbih tabi'i ne kaga shi ne wannan wa yashmalu al-injila alladhi anzalahu Allahu alayhi kuma wannan alkitab din ya kunshi injilar da aka saukar masa sannan sai Allah ta'ala ya ce wal hikmata sannan kuma na karantar da kai hikima ka tuno na karantar da kai hikima hikima a nan a shehu sa'idi rahmatullahi alaihi a tasirin ya ce hiya ma'arifatu asrari shari'i hikima sanin sirrorin shari'a shari'ar musulunci shari'a da Allah ta'ala ya saukar ta hukunce hukunce tana da wasu sirrora ba kowa ke iya gano ta ba kowa ke iya gano su ba su ne abin ake ce musu ilalul ahka dalilan hukunce-hukunce da hikimominsu da Allah ta'ala ya ba da hukuncin cewa idan mutum ya bawali ya tsarki in mazi ya zubo masa ya wanke al'aurarsa amma kuma idan mani ya fito masa sai ya wanka kuma duk daga waje ɗaya suka fito me yasa da Allah ta'ala ya ba da umarnin cewa a yi alwala a yi wanka in janaba ta kama mutum sai aka ce duk in bai samu ruwa ba kuma ya taimama ya je ya taɓa kasa me hikimar haka ruwa dai kaga wankewa ake da shi ita ko kasa fa dauda za ta sa maka to me za aka ce haka ire-iren waɗannan akwai malaman da Allah ya zabe su ya ba su irin wannan fitar da irin waɗannan hukuncen hukunce irin su al'allama su qayyim rahmatullahi alaihi in karanta littafin sa ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin zaka nace hudewa ba ina nufin zaka shiga dimuwa ba hankalinka zai zaka ji wannan wani irin malami ne Allah wani irin ilimi Allah ya bashi sai da ya kawo irin waɗannan misalan sun kai ɗari biyu yana fitarwa kowane hukunci da kai kwakwalwarka ba za ta iya baka ba sai ya ce maka hikimar ita ce kaza hikimar ita ce kaza to ne hikima hikimar ita ce kaza wa fawaidihi da kuma sanin fa'idojin shari'a shari'a musulunci tana da fa'idoji ko Allah ya sanar da kai yu'til hikmata man sha. wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katira Allah na bada hikimarsa ga wanda yake so wanda Allah ya bashi hikima ya bashi alkhairi mai girma alkhairi babba alkhairi mai yawa hikima ka fahimci musulunci sannan kuma ka zama kana gane sirrorin da ke cikin hukunce hukuncensa hadisi dai wata rana malamai suna ruwaitowa al-imam ash-shafi rahmatullahi alaihi ya kawo ma al-imam ahmad ziyara almajirinsa al-imam shafi ya kawo al-imam ahmad ziyara haka suke yi shine al-imam ahmad yake cewa ah, abin nan al-imam shafi yake baiti da kansa yake cewa qalu yazuruka ahmadun wa tazuruhu قلت الفضائل ما تعدت منزله إن زرته فلفضله أو زارني Fal فالفضل في الحالين له sai suna cewa kana ziyartar Ahmad Ahmad ma na ziyartar ka sai na ce ai falala ga baki ɗaya ba ta taɓa tsallake gidan shi ba in zurtuhu fa bi fadli in ka ga na ziyarci saboda falalarsa ne au zarani fa bi fadlihi haka ma in ya ziyarce ni saboda falalarsa ne falfadli fi duka falalar ta su ci to wata rana Alimamu shafi ya kama Alimamu ahmad ziyara shikenan ya kwana a gidansa safiya ta yi asuba ta yi sai bai wa al'imamu ahmad bin hanbal ashe tun daren nan ta kura tana ta leƙo ɗakin al'imamu shafi ta game yake ita dai ta gaye haka shi kenan da da asuba ta haka kira sallah asuba ya ta kama shi ruwa ya alwala sai ya ce mata ai shi yana da alwala tun dare farkon dare har zuwa asuba yana da alwala yana da alwala sai ta je ta tambayi al'imamu ahmad ce to baƙonka dai gashi na kama shi ruwa ya ce wa yana da alola ni ko ban ji sallar da yi ba tun daga farkon dare har ƙarshe ina nan ina lekowa na ma ga dukar da kanshi sai alimamu ahmad ya zo ya ba ta labari alimamu ahmad ya zo ya ba alimamu Shafi labarin abin da bai wata ta ce sai ce kwarai da gaske ina da alwala haka na ce mata kuma tabbas ban yi sallah ba amma tun daga farkon daren nan hadisi kwara ɗaya na ɗauka nake ta fitar da hukunce-hukunce a cikinsa sai da na fitar da hukunce-hukunce guda talatin da shida a ciki hadisin ya aba umair ma fa'ala nurai kun ji hadisin ya aba umair ma fa'ala nurai shi ne sai da na fitar da hikiba fikihu fikihu fikihu fikihu fikihu fikihu fikihu guda talatin da shida a to kaga shine yin wannan wa hikamihi da kuma hikimominsa wa husni da'wati wa ta'lim sannan Allah ta'ala ya baka iya karantarwa da iya da'awa hikima ce ne ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana hikima ta iya isar da sako duk abin da kake son ka karantar da mutane Allah zai baka wannan to shi ake ce masa hikima wa mura'ati ma yanbaghi ala alwajhi alladhi yanbaghi sannan da lura da abin da ya kamata akan fuskar da ta kamata wannan ita ce hikima Allah ba annabi Isa alaihi salam in kana ɗaukan maganganun irin su wahab munabbih kana karantawa ko littafan irin su ibn abi duniya da ya kawo ko littafan raqa'iq zaka ga irin waɗannan maganganun da ake ruwaitowa daga annabi isa alaihi salam cike cike da hikimomi da kama kwakwalwa da gyaran zuciya da tsarkake zuciya to Allah ta'ala ya ce ya karantar da annabi isa alaihi salam hikima wata wata sai aka sake faɗin attaura bayan an ambaci alkitab kuma malamai sun ce attaura suna cin alkitab din saboda mai saboda matsayinta a cikin littafan da Allah ta'ala ya saukar kafin an ƙurani mai girma babu littafin da ya kai attaura da daraja domin ya kunshi hukunce hukunce da bayanai na shari'a a ciki wal injila sai aka sake fadin injila domin ita ma shi ma littafin injila shine asalin littafin da aka ba annabi isa alaihi salam ya zama littafin wa'azi da kuma gyaran dabi'u to mun maka wannan Inji Allah subhanahu wataala wa id takhluqu min at-tin ka tina lokacin da kake halitta abinda ake ce ma al-khalqu shine kirkira kirkira ka kirkira abu shine khalaqahu ai abda'ahu ya kage shi to kana kaga min tsini daga yumbu sai ya samu yumbu sai ya hada ka hay'ati tsairi kana yin waɗannan kana amfani da wannan yumbun ka yi shi a cikin surar tsuntsaye lafazin at-tayr ba tsuntsun ɗaya ba ismul jinsi ne at-tayr tsuntsaye at-tayr shine tsuntsu fara dai shi yasa akwai kira'a da ke karantawa da at-tayr akwai ismul jinsi ne tsuntsaye bi izini da izini na kake yin wannan ni na baka izini wani irin izini al-iznul kauni ni na kaddara kai haka ni na baka izini da ƙarfin iko na kake wannan fatan fuhu fiha kunu tsairan bi iznillah bi izini. sai ka hura musu rai sai su tashi su zama tsuntsaye da izini na kake wannan da izini na kake ni na sa ka kai haka ni na sa ka kai haka wa tubri'ul akmaha sannan kana warkar da al akmaha wanda yake ai wuli da a'ma malaman lugha suka ce al akmahu shine alladhi wuli da a'ma wanda kwata kwata bai taba ganin haske ba tunda Allah ya halice shi an halice shi a makahu shine ake ce masa al akmahu wasu kuma malaman lugha suka ce a'a wanda ma usiba bil a'ma ba'da wiladatihi yusamma akma wanda bayan an haife shi ya zama makaho shi ma ana ce masa al Al'akma, amma wanne yafi karfin mu'jiza wacce fassara za ta fi nuna karfin mu'jiza annabi Isa alladhi wulida a'ma wanda kwata kwata bai taba ganin haske ba makaho Allah ya halittai. to shine al'akma akma wal abrasa kuma sannan kake warkar da al'abarar mai ciwon kuturta ciwo ne da yake samun fata sai fata ta zama fara idan ya ci gaba ya ci gaba shi ne ake ci mishi aljuza aljuza aljuzam kuturtar da ke zuba amma albaras kuturtar da sai dai kila ta shanya gaɓoɓi in me ita ya bige ta haka sai ka da ta dutse ya kwala ma to baras amma aljuza mai ita ana ce masa almajzu shine wanda yatsun ma sun tsitsinke sun balle kuma ga nan suna ciwo suna ruwa to shine manzo sama a hadisi sahihi yace firra min almajzumi firaraka min al'asad in ka ga mai irin wannan kuturta to ka guje mishi kamar yadda kake guje ma zaki mun gane to annabi isa alaihi salam Allah ya bashi ikon kawai sai ya shafe shi sai su warke bi izni Allah ce da izini na kake wa iz tukhrijul mauta bi izni sannan kuma ka tuna lokacin da kake fitar da matattu daga kabarin sai a nuna wani a ce wannan yayi shekara ɗari uku da rasuwa sai annabi Isa alayhi salam ya je ya dubi kabarin sai ce tashi sai ya tashi wa iz kafaftu bani isra'ila anka ka tuna lokacin da na kauda banu isra'il al yahudu kenan Anka na kare su na katange ka daga barinsu izjitahum bil lokacin da ka zo musu da waɗannan hujjojin ayoyi bayyanannu faqala alladhina kafaru min sai waɗanda suka kafirta daga cikin suka ce hada sihirun mubin suka ce wannan sihiri ne dabo ne alhali likitanci ne likitanci ne da ya wuce kwakwalwarsu ai likita ƙarshensa shine idan Allah ta'ala ya sa kana da sauran rai ya iya baka magani ta warke in ma ƙarshen rayuwa ta zo to sai ba da magani ma a mutu inna tabiba lahu ilmun yadullu bihi in kana min ajli al-insani ta'khiru hatta idha mantahat ayyamu rihlatihi hara at-tabib wa khanatu al-aqaqir likita da abin da zai iya maka shine idan kana da sauran rayuwa amma idan ajalin mutum ya zo hara at-tabib sai likita ya rude wa khanatu al-aqaqir sai magunguna su rika shi sai ta a canza sai a ce ai a wannan ai wannan ai dama bai dade da gama ba a dade da da bai dade da taking oath ba bai dade ma da gama husbandship ba ai resident ne resident doctor ne ya ba da magani sai a ce a je a kira consultant sai consultant ya ce a wannan prescription din ba daidai ba ne sai canza shi ma sai ciwo ya karu sai a ce a je akwai a kira professor eh masu aiki da kwakwalwa ko sai a kira shi yana zuwa shi ma sai ya tsoma gilas kato to ya duba yana duba ya canza prescription yana ba badawa shi kenan sai mutuwa ba ƙarshen likitancin ba kenan abul atahiya ya ce matal mudawi wal mudawa wallabi dabal jalabat dawa a faman baki matal mudawi mai ba da magani ya mutu wal mudawa mai ba da wanda aka ba shi magani ya mutu wallabi labal dawa a wanda ya je siyo ma maganin ya mutu to faman bakiya sewa wa ya rage waye ba zai mutu ba to annabi isa alayhi salam mu'jizarsa shi yasa malamai suka ce wannan sirrin da yasa kaga kiristoci da za su zo sai suka zo da me sai suka zo da likitanci missionaries yana ɗaya daga cin abin da suka yi amfani da shi suka kafirtar da mutane a ƙasashen musulmai da yawa sun zo da likitanci to Allah ta'ala ya wannan annabi Isa alaihi salam yana da falala da yawa da Allah ya bashi da mahaifiyarsa al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun fitar da hadisi riwaya sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu manzo Allah sai ce ma min bani adama maududun babu babu wani abun haihuwa daga cikin ƴaƴan Adamu illa ya musu shaytan hina yuladu a lokacin da za a haife sai shaytan ya shafa Fayyastahilla sarihan sai kawai a jiya tsan da ra'iyu wannan kukan da likitoci suke yi a mahanga suke son jariri ya yi ko ai ana son a yana kuka har sukan fassara su ce a in ya cika kuka alama ce ta zai yi kwakwalwa ko sukan ko da ke wannan philosophers ne suke fassarawa amma su dai likitoci alamar lafiyar yaro shine kuka to a mahanga ta musulunci shedan ne yake tsikararsa to kowa sai da aka masa wannan ghaira ghaira maryama wa ibniha amma banda maryam banda danta Allah ya tsare su wannan bai shafe su ba wannan tsikarar da shedan yake yi ma mutum lokacin da ake haihuwa sai ihu ya tsandara ihu to annabi Isa alaihi salam da mahaifiyarsa Maryam alaihi salam Allah ya tsare su al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi da al-Imam Muslim da al-Imam Tirmidhi su ruwaito hadisi dai riwayar Abu Hurairah radiyallahu anhu annabi sama ya faɗa mana yadda annabi Isa tuffarsa take annabi sama ya ce lailata usriya bi ra'aitu Musa a daren da aka yi Isra'i da ni na ga annabi Musa alaihi salam wa idha huwa rajulun dharqun naga annabi Isa alaihi salam annabi Musa akwal annabi Isa alaihi salam wani Musa alaihi salam wani mutum ne sirir rajulun rajulun sannan dogo ka annahu min rijali shanu'ata manzo sama sai ya kamanta annabi Musa ya ce kamar mutanen shanu'a mutanen shanu'a wasu dogayen mutane ne a kasar Yemen annabi Musa alaihi salam dogo ne kuma siriri amma ko sai ƙarfi. duka ɗaya aka mutu eh, one block <laughs> ba ma duka waqtu yayi fa wa kazahu Musa <laughs> waqtu shine ka dan yi ma mutum haka ka matsar da shi ne na faqa ba alai ko sai kai labari ya kai takarda kai ya mutu <laughs> waqtu ya mata to annabi Musa alaihi salam ce sai ya ce wa isa sannan na ga annabi isa alaihi salam fa idza huwa sai na annabi isa alaihi salam rajulun rab'atun ahmaru na ganshi shi matsakaici shi ba dogo ba shi ba gajere ba shine rab'a ko a ce masa marhuwa kuma haka siffa annabi sallallahu alaihi wasallam take ai laysa bit tawili wa laysa bil qasir in yana tafiya da dogaye ba za a ga sun kera shi can ba sannan yana tafiya da gajeru za a ga ya wuce su matsakaici Ko haka annabi isa yake ahmaru sannan annabi isa ja ne waye jajaye a duniya eh? to su ka annama kharaja min dimati kamar annabi isa alaihissalam ya fito daga ɗakin wanka pet shine dimas a wata fassara da wasu malamai suka yi wasu kuma suka ce kamar ya fito daga ɗaki ba alamar wahala ba alamar da ta tare da shi fes yake to duk dai ita ce amma sai mutum ya cewa ana ashbahu waladi ibrahim bihi duk a cikin yayin annabi ibrahim ne na fi kama da annabi ibrahim annabi sallallahu alaihi ya fi kama da annabi Ibrahim alaihi salam shi wannan ita ce sifa annabi Isa alaihi salam Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah ya ba annabi Isa alaihi salam ni'imomi da ya masa da yawa daga ciki akwai maganarsa da ya a abin nan maganar da ya rike yana jinjiri sannan daga ciki Allah ya karfafe shi da mala'ika Jibrilu alaihi salam sannan kuma lokacin da kafirai suka zo za su kashe shi yahudawa Allah ta'ala ya ɗauke shi wanda za mu ji ƙarshen bayanin a karatu na gaba insha Allah ta'ala da makircin da suka kirya su kashe shi Allah ya bayani a cikin suratu Ali Imran da cikin suratul Nisa'i suwori guda biyu waɗanda suke kafin wannan suwar wato suratul Ma'ida Allah ya ƙara mana fahimta a cikin addini sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi akwai taimako na masallaci da ake nema wuyar masallaci wanda ake nema bayan kwana biyu kowa sai ba da wasu Allah ya sa ka ji kai malam ya hukuncin aiwatar da wasiyar alwashi misali mutum ya ci burin yin wani abu abin kirki sai har mutuwa ta same shi bai aiwatar ba idan mutum ya yi alwashi zai yi wani abu idan ya mutu in akwai a cikin dukiyarsa to a fitar a masa yana cin haƙƙin Allah kullum malamanmu suna lissafa abubuwan da suke da alaƙa da abin da mamaci ya bayar akwai hukukun lashi, akwai haƙoƙin Allah to wannan na cin haƙƙin Allah domin ba kance ya yi alwashi cewa zai yi kaza amma dama alwashi ba a san shi a musulunci amma kuma kai sai ka cika mun gane idan kuma ya wannan alwashin har ya mutu bai cika ba bai cika ba kuma ba a da abin da za babu a cikin dukiyarsa to danginsa sai su masa al-ghulmu al-ghummu bil ghulmi wanda zai fi kwasan kashi zai fi kwasan wahala don Allah malam menene hukuncin sa kwallin namiji shin shi ma koyi ne da mata a akwai kwallin maza al-ismit ya halatta namiji zai iya sa kwallin da ake ce musu al-ismit kwalli ne da yake yaya ciwon ido wanda yake ƙara gani in mutum zai same shi na asalin za ka iya gane kowanne ne na gasken yanzu to sai ka sa a matsayin magani ka sa ba a matsayin kwalliya ba in ka sa kwalli a matsayin kwalliya to shi ne sai ka da mace amma kwalli a matsayin magani idan ka ya ƙara kyau tazliyatul aini ido ya ƙara kyau ya ƙara ganin littafi tangaran to ba laifi ne insha Allah menene hukuncin karantar da karantar ilimin insurance wato insurance as a course of study sannan shin ya halatta mutum ya yi rijista da eh, kamfanonin insurance musamman life insurance to hukuncin da mu suka bada a game da inshura haramun inshura haramun ne da dukkan nau'o'inta ba wata inshura da ta halatta a musulunci ta rai ta kaya Ka lafiya duk bata halatta ba Ya ka in ka tsinci kanka a ma'aikata ku dole an sa ka kai rijista in ma baka yi ba za a cire kuɗin in baka yi ko ka yadda ko baka yadda ba to a nan an an matsa maka ne ba yadda ka iya daidai yake da yadda kake aje kuɗin ka a banki asali bankunan da suke da mu'amala suke mu'amala da ruba haramun ne mutum ya mu'amala da su amma mun tsinci kanmu a wani yanayi da ba yadda muka iya in baka yi ba ma sai amma sai ka ɗauka a matsayin wannan amma da kanka kawai kana zaman ka ka je ka ce bari ka je ka yi insurance to malamai suka ce insurance bata ta ba inshora wani abu ne da ake yi mutum zai zo zai yi rijista da wani kamfani su kuma kamfanin nan ba a san me suke zuwa su je da kuɗin ba ba za su faɗa maka cewa ya suke juya kuɗin ka ba sannan wannan kuɗin ka bada a wata in ka bada dubu biyu an cire maka albashi to da wani abu zai faru da mutum in ya kai wani matsayi kamar a ce shekara ɗaya ko watanni shida da misali wata musiba za ta afka masa to su wannan kamfanin su za su ɗauki nauyin share masa hawayen wannan musibar da ya shiga in motar da ya ma inshoran in aka sace za su mai wata in gidan shi ya ma inshoran ya kone za a canza za su gina mushi wani gida in na lafiya ne ya yi da shi da iyalansa in ba su da lafiya ko nawa ne za a musu magani haka a gefe guda da zai ci gaba da sa kuɗin nan kuma ba abin da ya faru da shi an cinye kuɗin shi ba za a damu shi da shi ba to wannan cace ce musulunci bai yadda da ita ba karantarsa a matsayin kwas ban sani ba ko ana yi ƙila yanzu masu masters ko ana yi a phd ban sani ba ko akwai digiri ana digiri musamman akan wannan yanzu malam ibrahim ko wanda graduate a matsayin kwas amma ba a matsayin digirin da za a ba mutum to digiri yana yi ko bsc to su ne dai su accounting din su business din a halin da muke ciki yanzu ba wani ilimin da za ka zo ka ware ka ce ka a karanta shi inda dai muna da shari'a musulunci to za a tantance wasu liya mizan lahul khabisa min at-tayyib amma a halin da ake ciki yanzu in ta kama kwas ɗin da aka baka a university ya ka karanta ba yadda aka iya a yanzu ka ware wani kwas ka ce wani kai ya karanta shi akwai kwasis ɗin da suke da kazanta sun yi kama da wannan amma kuma na karanta ba yadda aka iya halin da muke ciki yanzu ba mu kai matsayin da za mu ce ba za mu yi kwas kaza ba ba za mu yi kwas kaza ba da a yi amma za su yi nan ne ake da rigima kada mutum ya je zai je kuma ya dawo ya tafi mana da zuciya irin ta sai na abubakar ya dawo mana da zuciya irin ta abu lahab ana samun wannan damuwa to sai an yi takatsantsa sannan kuma karanta dan a san abin da ke ciki na banna da niyyar a iya gyarawa malamai da yawa sun ba da fatawa a shek muhammad ibn al usaimin rahmatullahi alaihi yana da fatawoyi masu yawa a game da irin wannan mas'ala amma dai haka nan kawai ka je ka ce kayi rijista da wani kamfanin insurance malamai kashi casa'in da tara a cikin ɗari na duniya sun tafi akan cewa haramun ne malaman da suke da sassauci har da malaman da ake ganin suna da sassauci ba su halasta insurance mun gane Allahu alam malam shin ya halasta mutum ya ba da kuɗi domin a yi masa hanyar aikin gwamnati a bai halasta haramun ne mutum ya ba da kuɗi a matsayin cin hanci domin a bashi aikin gwamnati kuma an aka baka kenan ba abin arziki za ka yi ba shi yasa an baka ai kai ma za ka shiga ne kai sata kenan daga ba daidai bane wannan Allah kawo mana da wannan a cikin kasar mu malam mutum ne yake limanci a sallar tarawi ko tahajjud niyyarsa ita ce raya daransa raya daransa kuma ya muraji a haddasa amma sai ya rike ji a ransa wani lokaci mutane za su faɗa magana mai daɗi a kansa wato su yabe shi alagabu kamala yaya matsayin ibadarsa to shi shi ikhlas yana da tasiri a cikin ibada shar'i na ibada Allah baya karɓar ibada da babu ikhlasi dole sai mutum yayi dan Allah to amma malamai sun kasa riyar da take shiga cikin aiki gida biyu ko kuma daɗin da mutum yake ji idan yayi wani aiki in anya bai sun kasa shi gida gida akwai dama yayi aikin ne burinsa a yabai zai zo ya karatun alkur'ani burin shi a yabe shi wannan ba yi da lada a sa kuma shirka yake karama kafin ya shiga aikin ya sake nan sannan na biyu ya shiga cikin aikin yana cikin yin aikin sai aka yabe shi sai ta jin daɗi ko sai ya ƙara ya ƙara a matsayin ashe ma jama'a sun san ina yi sai ya ƙara to shi ma wannan aikin ce ne amma idan sai da ya gama aiki sannan sai aka yabe sai ya ji daɗi ba niyyarsa a yabe shi ba malamai suka ce wannan ba zai shafi aikinsa ba wani sahabi ya kai kukan irin wannan wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sun ya ce masa tilka ajilu bushral mu'mini wannan ai bishara ce Allah ke ma mummune ta duniya cewa Allah ya karɓi aikinka sai ya sa mutane su rika yabanka to amma daga nan kuma kakkasa wannan yaban ya zama shine sakamakon ka kai a zuciyarka karka jin aikin da mutane ba suna yabo na bari in ce in ci gaba dai kuma ranar da ba a kai ba a yabe ka ba ka ji haushi yasa da irin kabbarbarin nan da ake ana karatu suna da haɗari suna tasiri a aikin malami a rika masa kabbara ana zullu yana da damuwa zai iya taɓa niyyarsa kuma malami ya kamata ya hana masu saboda fitina ce na abdullahi bin mas'udin ya ga irin kwatankwacin haka ya ga wani wani daga cikin tabi'ai almajiran shi suna bin shi a baya ya ce ko dai ku tafi tare ko kuma a san yadda za a yi amma kada ka shiga gaba suna bin ka a baya ya ce fitnatul littabi fitina ce ga wanda aka bi sannan wa mazallatu fitnatul lil wa mazallatul littabi me bin kaskanci ne shi kuma wanda ake bin fitina ne akan ya yi ga almajiran shi suna bin shi a baya ya ta kafafa kun ga haɗarin kenan magabata sun kasance suna taka tsantsan a game da me zai raba ikhlas me zai tsakasa su me zai hada su da me zai raba su da ikhlasin su daga cikin magabata akwai wani da wata rana ya zo masallaci yana sallah ya zo masallacin baitul maqdis ya sallah ba kowa da ya gama sai bacci ya fashe shi mai gadin masallacin baitul maqdis ya zo ya tarar da shi a masallaci bai gane kowa ba kawai dauke shi irin waɗannan ma hala barayi ne su ne suke kwana a masallaci su sata ya sace mutane banka ya dauki wannan malamin ya wurga shi waje malam bai tashi ba sai da asuba ta yi sanyi sai ya tashi ya waiga ya duba ya ga me yake ya fahimci me ya faru da shi ya tabbatar da hukumo shi aka yi yace na gode ma Allah da wannan mai gadin bai gane ko ni waye ya tashi ya fita kaga da ya gane ko waye shi ba zai mai haka wasu akara makalla waliyin Allah to su ɓoye kan suke yi magabata yasa duk wani wanda zai zo ya ce yana bin wasu waliyai to ya ɓoye kanshi ba ya riƙa bayyana kanshi ba alamar kai bawan Allah ne ɓoye kanka kake sai mutane ne za su riƙa ƙwaƙulo ka kana ɓoyewa suna ƙwaƙulo ka kuma dan Allah kake aikin ka ko yaya kai a cikin rami kai Allah ta'ala sai ya bayyana cewa kai kai ta faru da wani daga cikin bayan Allah na gari ya rubuta littafi saboda baya son a gane shi ya yi littafin kar ya ta shiga cikin zuciyarsa ya ke rubuta sunansa alhali rubuta suna a littafi sunna ne a nan sama in yi wasiƙa yana rubuta sunansa littafi kuma wasiƙa ce Ya ke rubuta sunansa saboda ikhlasi shi ke na ran nan kawai sai ga wani abokin ya kawo mishi ziyara daga wata ƙasa sai zo sai nuna mishi littafin sai ce ga littafin da ka rubuta ya ce wa ya ce maka ni na rubuta ya ce wa ya ce maka ni na rubuta wannan littafin sai abokin nasa ya gama murmushi ya ce ina fara karanta littafin akwai wata kalmar ka da na haddace da ita na gane kai ka rubuta ta kai ka rubuta littafin sai kuma ana nan garin ma yanzu duk mun sa a garin mu kowa ya littafin yake karantawa ya yi istirdaji ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka fitar da amma mutanen mu daɗi suke ji su bayyana to ikhlasi renan shi ake yi sufyan sauri rahmatullahi alaihi yace ma alatu shay'an ashadd alayya min niyyati to wallahi ba abin da ya mun wahala matsalar magance shi kamar niyya ikhlasi to da ka zama mai tsoron Allah ka rika karanta tarihin magabata zai taimake ka a game da yadda za ka yi haka malam ina shawara akan yadda zan yi in samu ikhlasin niyya ni suna da yawa daga cika goge Allah sannan kuma daga cika matsa ma kanka kada ya zama burinka shine ka bayyana kar ka sa ma kanka san yabo a zuciya ka cire cirewa ake yi cirewa za ka yi ba wani zai cire maka ba kai za ka cire da kanka da yabo da suka duk su zama ɗaya a wajenka wanda ya yabe ka ba kai ka sa shi wanda ya kushe ka ya soke ka ita ya ta yi shi ya sanin maka shi yana rage maka uh, zunubi wani daga cikin magabata wani ya zo ya ce mushi wane yana zagin ka kullum zagin ka yake sai ya shiga gida sai ya tashi sai ya je ɗauko ta jaka kasuwa sai ce ka je ka kai mushi aka je aka kai mai zagi yana budewa ya ga kuɗi sai ya zo da gudu ana ga ta malam wannan yake eh yace ai na ji na ji kana ta min dako ne na lahira shine na ƙara maka hanyar da zaka ci abinci kai ƙiba sosai ka samu damar mun na dakon lahira in an je lahira duk in kwashi kun ga shine wannan so daga ikhlasin nan mu rika talbiyar mu kan ba kan assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce don Allah wace hanya ya kamata in bi idan zan fara hadda alqur'ani su wannan za ka yi magana ga alarin mumina amma an yi akwai littafai da aka rubuta da kuma tajriba ta rayuwa da ake da ita ta hadda alkur'ani abu na farko in zaka fara hadda ka nemi malami haka ce zaka karanta da hadda zaka yi hadda da kanka la ta'khudhi al-ilma min suhfiyyin wala al-qur'ana min mushafi kada ka karbi ilimi wajen wanda bai da malami kar ka karbi alkur'ani wajen wanda ya bude qur'ani da kansa ya karanta zai zo irin su daha ya kasa karanta ne eh, disi zai ce ko duhu ba wasali ko ya zo ci yis zai ce ko yas koya ya a wajen malami na farko ke nan alƙira'atu sunnatu muttaba'a Na al-khalaqu 'an salaf haka suka ce ƙira'a sunna ce wadda ake bi hanya ce da ake bi yan baya sun karɓa daga waɗanda suka gabace su dukkan wani wanda ya karatun alƙur'ani ya haddace inda a gaban malami ya yi. shi ma malamin nasa yana da malami shi za ka ga kana da isnadin ka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to hanya ta farko kenan hanya ta bi juriya ba a hadda ba tare da juriya ba hanya ta uku ka faro daga ƙasa ka ka faro daga bakara in son samu ne ka faro daga juma'a in kuma ba juma'a ba ma ka faro daga amma sai ƙasa in ka haddace amma ka dawo juma'a in ka gama juma'a ka dawo haka in ka haddace haka ka dawo wala tujadilu suratul ankabut in ka gama nan ka haddace izifi ashirin ɗan ƙasa sai ka faro daga tsakiyar ƙur'ani ƙala lama kullaka innaka ta tastafiya ma iya sabara in ka haddace talatin sai ka koma can ka faro ashirin ɗin farko in innama su watan taubaci in ka haddace nan to daga nan sai ka faro daga baka nan ƙur'ani ya haɗin maka hanya ta ƙarshe kai ta muraja hadda ba ta da wahala muraja ita ce wahala السبق حرف wacce kararu haka mai talimi ya ce mana in za ka ɗau karatu sai a zuwa da a yi maka harafi duk a kai ta yi ka ji duk karatun da za a maka kamar harafi ɗaya ne amma muraja'a to ita ce aiki muraja'a mushkilatu at-talabati adam al-muraja'a wa mushkilatu al-muallimina adam al-bahth wannan matsaloli ne guda biyu ɗalibai ba su muraja'a malamai ba su bincike ilimi ya mutu wanda suka haɗu suka kashe ilimi kenan malami zai bincike ɗalibi ba muraja'a ke na ilimi ya mutu sannan in kana da ƙwari a larabci akwai littafan da aka rubuta su na hadda daga cikin littafan da suke da kyau wanda suka yi bayani akan yadda ake hadda akwai littafin ashek muhammad hussein yaqub nahwa manhajiyatin ilmiyatin li hifdil qur'an littafi ne mai kyau ni dai a littafin da na karanta wanda suke bayani tarbiyya hadda ban ga kamar sa ba nahwu ko nahwa zarafi nahwa manhajiyatin ilmiyatin li hibdil qur'an muhammad hussein yaqub malami ne a kasar masar littafi ne kai ya kasa mahaddacin alqur'ani da halayensa da yanayin yadda zai zama matakai uku kafin fara hadda lokacin hadda da gama to me kuma kake nema daga nan sannan baka samu wannan littafin ba akwai littafi mai kyau Ɗan karami na wani malamin Saudi Arabia malamin jami'ar islamiyya ne ina jin bai rasu ba har yanzu na san shi lokacin da ya rubuta littafin dokta ne kila yanzu ya zama profesa ah, sunan littafin kaifa tahfazul qur'an al-karim akwai masu wannan taken da yawa amma nashi shi sunan shi الدكتور عبد الرب نواب في waɗannan littafan guda biyu suna da muhimmanci sosai a wajen koyar da hadda akwai wani ɗan ƙaramin littafi alƙawa'id zahabiyya da hibzil qur'an dan mutsiri shi ma ƙa'idoji ya kawo na hadda ko kafin kai hadda da kuma lokacin da kake hadda da bayan ka gama hadda. sannan kuma hadda ba a tsufa kada wanda ya ji anan cewa ya wuce hadda da hadda ilimi ba a tsufa a kullum ina kara ina tuna ma mutane al'imam imam sai da ya kai shekara tamanin a duniya sannan ya fara koyon ilmul qira'at shekara tamanin. ibn al-jawzi abdurrahman ibn al-jawzi al-baghdadi sai dai kai shekara tamanin sannan ya fara koyon ilmul kira'a kuma ya yi kware a cikin su bai mutu ba kaga wannan duk abubuwa ne na bishara sannan sahabban annabi sama akwai manya-manya dattawa irin su sayyidina abubakar sun haddace alqur'ani kana abubakar min man jama'a alqur'ana ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar na cin waɗanda suka haddace alqur'ani tun annabi sallallahu alaihi wasallam na da rai Allah kuke sarki ya sa Qur'ani ya cece mu Allah ya ba mu ikon karanta shi da kuma aiki da abin da ke ciki wata ce wannan to ga wani abu sai a ya a sake dubawa ala Allah shiga bata mala rahoto daga matan sun ce sanya waya don ɗaukar karatu yana shafar loudspeaker kamar yadda ya faru jiya don Allah malam a dakatar da masu aikata haka wassalamu alaikum masu masu masallaci ne ba ni bane ai <laughs> ba ni bane ga su nan masu kula da ɗaukar karatu sai su duba su bincike su tabbatar ko yau ma shi ne ya same ta yau ma ita samu matsala ko ba ta sama ba to to da ka an ce matsala na ba su kashe layi in ba su kashe layi ba to kun ji an ce in ba su kashe layi ba ƙaran ba ƙara wannan bayani <laughs> an ce in ba su kashe layi ba su kashe layi shi kenan haka ne an ce kowa ya kashe tashi in zai dauka ya zai kawo ne ya kashe wayar shi sharaɗin kenan wallahu alam wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله